assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau juma'a 27 ga watan safar ijar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da da talatin shida, daidai da sha tara ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin alwajiz fi fiƙihi sunnati wal kitabil aziz na doktor abdulazim bono badawi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da ya gabata mai shiga gaban da ke magana a kan kiran sallah kiran sallah na daga cikin sha'ira daga sha'airul islam wanda Allah ce wa man yu'azzim sha'airul lahi fa innaha min takawal qulub martaba ire-iren waɗannan abubuwa da suke take da kirari da bayyana alama daga cikin alamun musulunci ka yana bayyana imanin bawa da kuma bayyanar da cewa da gaske ke addini kasarai tun na da har na yanzu da waɗanda za su zo nan gaba duk wani abin da suka ga musulmi sun yi fice a kan shi to ba za su daina hasadansu a kan wannan da kuma bayyana ƙiyayyansu da gabansu da ƙin wannan abin ba da su kansu musulman a lokaci ɗaya mun bayyana karatun da ya gabata babu wani da ke bin kowane irin addini ne da yake da abin da muke da shi na kiran sallah kuma al'amarin kiran sallan nan kullum yana ba kafiran yahudawa da kafiran kiristoci haushi ya za a ce musulmi ne kadai suke da kalmomin da duk inda ka je waɗannan kalman dai kalmomin su ne dai abin da suke faɗi kuma su tattaro su yi sallah a tare wannan abin yana ɗaga hankalinsu kuma yana ba su haushi shi yasa ma qur'ani ya ba mu labari cewa na daitum ila salati takhazuha huzwan wa la'iba duk sanda annabi da sahabbai aka zo za a kira sallah sai kafirai su rika kwaikwayo suna wasa suna shegantaka suna wargi abin ya zama abin tsokana da kuma zolaya amma haka manzo Allah ya ta hakuri da ɗabi'unsu ya ta haƙuri da halinsu har aka waye gari yau abin da suke yin kuma babu shi akwai sanda annabi yake kan hanyar Makka yana tafe tare da sahabbai aka zo za a kira sallah sai wasu matasa daga cikin matasan Makka an faci maka da yakin inda za ku san duk wacce take da yaro dan matashi mai tasawa to lallai sai ta rika kulawa wajen kwaɓi da ƙoƙarin dora shi akan hanya sojoji sun ci iyayensu da yaƙi da jarumansu duk sun sallama amma waɗanda suka yi wuji da su ɗin sun je bayan gari suna kiran sallah za su yi sallah matasa na gefe kuma suna tsokana suna zolaya suna izgilanci to annabi da yana natsa tsaf sai ɗaya daga cikin masu kwaikwayon kiran sallan can akwai ɗaya daga cikinsu wanda yake da natsatsiyar sauti mai daɗi sannan sauti mai ƙara shi ne sai annabi sai ya aika cewa su zo aka je aka taho da waɗannan matasa ɗaya bayan ɗaya kowa na kiran sallah annabi na ji abu mahazura ya ce ni ne mutum na ƙarshe wanda ina kiran sallan sai annabi ya ce matsunan ina matsuwa sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abu ya ce sai ya shafi gashin gaban kaina ya sa albarka ya man addu'a yace je kana kala ka ladanin masallacin Ka'aba wanda har yau jikokin shi suke kiran sallah a Ka'aba kun ga da izgilanci zo amma kalli kuma alherin da ya tashi da shi Ya ce in yaje aski yana aske daga bayan inda annabi ya taba ne sai aske baya amma gashin da manzon Allah ya taba da hannun shi mai daraja to bai taba wannan kun ga kin annabi ya kawo shi amma ba ji ko ina ba ɗabi'un annabi na yafiya da kau da kai ya kuma sa ya rike da ya zama masoyin annabi shi yasa qur'ani ce idfa billati hi ahsanu sayyi'a wanda ya maka mummuna kai saka mai da kyakkyawa fa'idan ladi bainaka wa bainahu adawatan ka annahu waliyun hamim sai ga wanda ya rufe zuciyar shi da kinka to ba za a je ko ina ba zai rikide watan wata rana ya zama cikakken masoyinka al'amarin kiran sallah al'amari ne wanda yake bakanta makafirai kamar yadda muka ambata fasikai azzalimai munafikai da waɗanda suke raba kafa cikin al'amarin addini to kuma dole ne a yi ba za a bari ba yana daga cin abin da annabi in ya ji a gari ana yi ko ya ji da rundunar yaƙi bai yaƙi a wannan gari sai ɗaya ƙafa sai kyale su za mu zo mu ji yadda ake kiran sallah da lafazin kiran sallah matakan kiran sallah da kuma wane da wa ake son su zama ladane da za su rika kiran sallah allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce sifatuhu siffan yadda ake kiran sallah an abdullahi bin zaid bin abdu rabbihi qala abdullahi dan zaid an abdu rabbihi yace lamma ajma rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ay yadriba bin naqus yayin da aka yanke shawara tsakanin annabi da sahabbai cewa in lokacin sallah yayi za a rika kada ƙararrawa wa huwa lahu karihun limawafaqatihin nasara annabi baya son kada kararrawan saboda kararrawa ta yi daidai da abin da nasara suke kadawa a coci cocinsu menene ya faru ma har wannan al'amarin ne ya kai haga haka lokacin da annabi ya hijira ya je madina sai zama musulmi a garin madina sun ƙara yawa zuwa aiki ana musulunta waje-waje kuma mafi yawancin waɗanda suke zuwa suke musulunta ba ko ba garuruwansu suke yi ba in sun zo kawai sai su kama wuri zauna sannan mutanen garin suna ta musulunta sai aka waye gari mutane sun yi yawa unguwanni sun farfasu al'amara na musulunci ƙara bunƙasa yake yi to so da dama sai a zo a yi sallah 'yan kasuwa da waɗanda suke aikace-aikace a wasu wajeje duk ma ba su da labarin lokacin sallah yayi to sai annabi ya kira taro na gaba daya cewa me za a rika yi a rika sanar da mutane cewa lokacin sallah yayi sai wasu sai suka ce a kunna wuta duk wanda ya hango hayaki sama to anan nan sai gane cewa lokacin sallah yayi sai ya rugo ya sheko sai ya zo sai ayi sallah annabi ya ce a'a ba za mu dauki wuta ba saboda majusu su ne waɗanda suke mai da wuta abin bauta kuma suke kunna ta a wajen ibadansu sau da shi ba zai koyi da su ba daga nan sai wasu suka ba da shawara cewa a rika hora ƙaho annabi ce a ba za a ɗauki ƙaho ba sau da ƙaho yahudawa suke horawa a coci-cocinsu shi suke horawa a wajen tarurruka na ibadansu saboda mu musulmi ba za mu so mai koyi da yahudawa ba to sai wasu suka kawo shawara cewa to me zai hana ba za mara kada kararrawa ba ana jin kada kararrawa ya tashi ko ina sai ga lokacin sallah yayi sai duk inda musulmi yake sai shi ko sai zo sai ayi sallah annabi ce kashi ita kararrawan nan dai kiristoci ke amfani da ita a coci su to amma kusantakan kiristoci da musulmi to sai annabi ya ansa kararrawa amma kun ji baya su kun gano nan da kyau ko annabi baya su to bayan nan shi mai ruwa ya ce tafa bi minan laila ta'ifun wa ana na'imun ya ce sai ne mafarki a cikin dare na ga kaman ga rajulun alaihi saubani a hadaran. ga wani mutum ya sa wasu korayen tufafi wa fiye da hina ƙosun ya hamiluhu yana rike da ƙararrawa a hannun shi ƙala faƙulti ya abdallah sai na ce ma wannan da na gani cikin mafarki na bawan Allah a tabi'un naƙos yanzu wannan ƙararrawan taka ta siyarwa ce domin ɗazu muka taro kun sai ya kwanta da abin a ran shi an yi taro ana neman ƙararrawan da za a raka kaɗawa to sai kuma ya gaga mai ƙararrawa a hannu to kun ga shi ne ya marmada ya ce ƙararrawa ta siyarwa ce don ya siyo ya kawo masallaci kawai sai ce wa ma tas na obihi in na sai da wanne to me za ka yi da shi kun bayanci wannan kun ga ansa tambaya da tambaya kana sai da ƙararrawa ne me ansa eh ko a'a amma sai mai tambaya ce me za ka yi da shi kun san ce waɗannan najeriya ne ke ansa tambaya a tambaya an yada wannan a Ture kamar yadda masu almara suka ce sai wani bature dan jin kwam sai ya kawo jirgi ya taho yana sauka sai ya ga wani dan najeriya sai ce wala na zan yi tambaya ne wai shi da gaske ne ko yan najeriya in aka yi muku tambaya kafin ku ba da ansa sai kun tambayi mutum sannan ku ba shi ansa sai ce wa ya gaya maka sai ce ba matsala sai kara yankin tikiti kawai sai koma abin da ya so ya ce e, haka muke ko a'a ba haka muke ba amma nan take sai ce kai waye gaya maka hali ya tabbata ko bai tabbata ba ashe larabawa masu masu kiyaye suna yi har da mutumin mafarki shi ma yana yi kultu sai na ce na da'o bihe ilar sala za mu amfani da shi ne muna kiran sallah da shi ƙala sai mutumin mafarki ya ce ma abla dan zai dan abdu rabbihi afala adulluka ala khairin min zalika ita shin ba na shiryar da kai zuwa ga abin da yafi wannan alkhairi ba fa qultu bala abdullahi dan zai dan abdu rabbihi yace sai na an same da cewa kwarai da gaske ina so kala sai mutumin mafarki yace ta kulu in kun zo kiran sallan sai ku ce الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله wasu wannan kiran sallan ba ita aka saba yi ba hmm? musamman a masallatan ahalus sunna ko to ku rike in an zo za a daga sauti ne gaba daya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sauti duka sama ko to har zuwa ƙarshen kiran sallan sai dai can da na hada hayya ala sala ba a hada ko na hada ne kala sun masta a kara gaira ba'idin sai mutumin ya naga ya ɗanyi shuru ba jimawa sun makala sannan sai ce ta kolo sun mata kolo sannan kun zo za ku yi sallah sai ku ce iza a kamta sala in za ku ta da ikamar sallah sai ku ce allahu akbar allahu akbar shaɗu allah ilaha illallah أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تكون جديدة كنسيغن إقامة kusan wannan ikaman ba ita aka fiya masallatan ahalus sunna ba to za mu zo mu ji wasu lafazza na kiran sallah da kuma lafazi kwaɗe ne ya kama kala abla ɗan zaid ɗan abdan rabbi ya ce falamma asbahatu yayin da garin allah ya waye a taita rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa akhbartuhu bima ra'aitu Ya sai na wajen annabi sai na ba annabi labarin abin da na gani faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ce inna hadihin ru'ya haƙƙun insha Allah wannan mafarki naka mafarki ne na gaskiya da izinin Allah sun ma'amara bitta addini sannan sai annabi ya ba da izini a fara kiran sallah fakana bilalun maula abi bakarin sai zama bilal bararren bawan sayyidina abubakar yu'azzinu bi zalika shine aka ba tikitin kiran sallah in yanzu ne ko sai a ce ga wanda ya mafarkin kai je kai harkan musulunci ba wannan fa harkan musulunci ba a ce ga wani wai cin da shi ke kusa da wani ko shine babba a waje kaza waje kai ba haka musulunci waye cancanta ko da ko na ƙasa ne shi za a ɗauko a sa kawai amma idan ya zamanto demokratiya yake ba musulunci ba to duk waɗannan abubuwa na ɗarkaniya su ne sai a kwaso sai ce su za a yi kuma ga wanda ya mafarkin ba ba shi karan sallah ba sai aka ba wanda shi bai ma mafarkin ba musulunci kenan yanzu idan abdullahi dan zai dan abdar rabbihi da gaske yake addini to za a ci gaba da yin addini tare da shi da gaske ba tare da matsala ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu ta wannan dogon hadisi hasanun sahihun albani ya inganta shi a sahih na sunan abi dauda lamba na 469 allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi to sai mala ya ce istihbabu jam'il mu'azzini baina kulli takbiratayn na nafasin ana son idan ladan zo zai kira sallah to kabbar barin nan guda biyu ya hada su a cikin numfashi daya ba a son ya ce Allahu akbar Allahu akbar kun ga bari guda biyu amma da numfashi daban-daban abin da ake so shine ce ne Allahu akbar Allahu akbar kabbara biyu cikin numfashi daya kuna fahimtar wannan mala ce an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala ahli sunna ba su kansu sai da zakara wannan ba sai da yace daga umar dan khattab Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace idza qala al-muazzin Allahu akbar Allahu akbar idan ladan yace Allahu akbar Allahu akbar fa qala ahadukum ɗaya daga cikinku da ke sauraron kiran sallar ladin shi ma ce allahu akbar allahu akbar sun maƙala ashadu Allah ilaha illallah ƙala ashadu Allah ilaha illallah mana yadda yake faɗi ke ma kika faɗi har zuwa ƙarshe ku gano wannan hadisin nan albaniya inganta shi a cikin sahih na sinan abidau da lamba na ɗari biyar. da 27 to shine sai malai ce fa fihi isharatun zahira akwai ishara na karara ila annal mu'azzina yajma'u baina kulli takbiratayn cewa ladan zai rika hada kabbar bari guda biyu waje daya wa anna sami'a yujibuhu kazalika haka ne sauraron kiran sallar shi ma ka zai karba kada a zo wajen ansawa ladan ya ce Allahu akbar Allahu akbar ke sai ki ce Allahu akbar Allahu akbar ba wanda ya saki ba wai zaki daga murya ne da karfi yanda ladin yake kema ki ke ba ya daga murya ya ce Allahu akbar Allahu akbar ko sai ki ce Allahu akbar Allahu akbar shikenan yayi amma dai kabbar barin guda biyu ke ma ki yi su da numfashi daya kamar yadda shi ma ya sa sa cikin numfashi daya amma kuskure ne rarraba tsakanin waɗannan kabbar bari Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan bayani ma ne ya zo cikin al-minhaj bi sharhi muslim bin al a shafi na 8079 a juz'i na uku bayan nan sai malai ce babu tarje an so ladan ya rika tarji'i a wani lokaci tarji'i shine maimaita hayya la ilaha illallah da kuma muhammadun rasulullah shi ne yake nufi da tarji'i malin sai ce a tarji'o huwal audu ila shahada ta yi shi ne mutum ya komo ma maimaita kalman shahada biyu da raf'i sautin ta hanyar daga sauti ba da kaulihi ma yi ni da khafdi sautin bayan ya faɗe su sau biyu sauti ƙasa to sai komo kuma ya faɗe su sau biyu sauti sama kun gano wannan da kyau ko wannan bayani malam ya ce ya ɗauko wannan fassara a cikin sharhin nawawi da ya malima muslim a shafi na tamanin da ɗaya a jizi'i na uku to ga kwatankwacin yadda abin yake an abi mahazura radiyallahu anhu kun ji ladanin mu ko babban mahazura ya ce anna nabiyallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama allamahu hadha al-azan cewa annabi ne karantar da shi wannan kiran sallah yau sai shi Allahu akbar Allahu akbar sauti sama kuma kabbaran iyakanta kenan kwaya biyu kun ji wannan zai daga sauti da dai ce Allahu akbar Allahu akbar kuma sautin shi sama ko sai ci gaba da sautin shi sama ashhadu an la ilaha illallah sauti sama أشهد أن لا إله إلا الله har ila sauti sama ashhadu anna muhammadar rasulullah sauti sama ashhadu anna muhammadar rasulullah still dai sauti sama summa yaqudu fa yaqulu sai kuma baya kuma sai ƙara maimaita Ashadu an la ilaha illallah sauti sama. Ashadu an la ilaha illallah sauti sama. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah sauti sauti sama. Te ci gaba. Hayya ala sola su biyu. hayya alal falah shi ba so biyu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah ai mun saba jin wannan kiran sallah masallatan ahlus sunna ko to shi irin wanda malai ce zai sauti kasa shi ya yake yanzu karatu karatun makalla mun faɗin nau'in kiran sallah nawa eh biyu to nau'i na uku shi ladan zai zo ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabara na biyu sauti sama sai sauke sauti kasa sauti kasa sai ce ashadu allah ilaha illallah ashadu allah ilaha illallah ashadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah sai ce ashhadu an la ilaha illallah kun ga sauti sama kenan ko su biyu ashhadu anna muhammadan rasulullah sauti sama shi ma su biyu zuwa ƙashin kiran sallah yanzu wannan kiran sallan kala nawa kenan wanda za a maimaita kalmar shahada su biyu kabbara nawa yake a farko Hmm? kabbara biyu numfashi ɗaya ko shi ko wanda za a sauke sauti ƙasa kabbara na zai ce su biyu zai faɗi kun gano wannan da kyau ko to wannan su ne karkasuwan kiran sallah nau'i nawa nau'i uku akwai ikama da ake yinta kamar kiran sallah wanda za mu zo za mu ji amma bar ku je yadda ake yinta idan aka zo ladin shi Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله خلاص شكرا gano wannan da kyau ko kiran sallah nau'i nawa uku ikama nau'i nawa biyu sunan da suka inganta Allah ya sa mu dace wannan hadisi da muka karanta ya za cikin muktasar na sahihu muslim a lamba na 191 malici a taswibu fil azanil awwali lissubihi ana son a kiran sallan farko na sallan asuba a yi a taswib a taswib shi ne salatu khairun minan nau Shi ne idan muladin ya zo kiran sallah in ya zo allahu akbar allahu akbar الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح وبتي كبرك أنا سيتشمي الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم so biyu sai ƙara kiran sallah shi kuma ana yin wannan ne a kiran sallah na farko ina fatan mun fahimci wannan da kyau kiran sallah na biyu da ake a salata khairu min nomi kuskure ne ba wasu suna cewa sun je saudiya sun ga ana haka ba a saudiya ake ba ko a ina ake kuskure ne abin da yake daidai shi na kiran sallar farko ake yin as-salatu khairun minan nau ana fahimtar wannan da aka tambaye yan saudiya me yasa kuke yin as-salatu khairun minan naumi a karan sallah na biyu sai suka ce yaushe suke karan sallah na biyu na sa ta khairu minan nawm karan sallan farko ne suke sa ta khairu minan nawm saboda su sun dauki karan sallah karan sallah da suke sa ta khairu minan nawm shine na farko ya kama kuma shine karan sallah na biyu kenan ba ba sa ta khairu minan nawm sai aka ce ai kuna yin wani karan sallah can baya sannan ku zo ku yi asar khairu minan nawmi sannan zai ku zo ku yi kama sai suka ce su dai a karan sallan farko suke yi abin sai zama kawai faɗi suke kenan wancan kiran sallah na farko da suke kuskure abin da ya kamata sai a ɗauki a sata kai raminan nomi a shura shi idan kiran sallan farko kiran sallah na biyu na sallah shi kuma sai a yi shi kamar yadda aka saba ya aka sai a yi kama sai a sallah kawai ba tare da matsala ba Allah ya sa mu dace malai shi an abi mahazura annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama allamahu al-azan abu mahazura ce annabi ne ya karantar da shi sallah hayya alal sala hayya hayya alal falah hayya alal falah ya yanke mana kiran sallah ne sai ya karantar da shi as-salatu khairun minan nawm as-salatu khairun minan nawm yace si'ula minas subhi a kiran sallan farko na asuba الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كما ونن يازوء صحيح نسنن النسائي lamba hadisi na 628 abun mamaki duwanan da suke yi a kiran sallah na biyu ba su da sunanin nasa'i ne in ba su da shi malamansu ba su taɓa karanta masa sunanin nasa'i ba da wani dalili ne suke yin da khairun minan naumi a kiran sallah na biyu dalili na farko kawai sun gada dalili na biyu ba su aiki da nasi dalili na uku sun ga dama su yi ne duk abin da mai hukunci da nasi zai yi ya yi su da sun yi kawai ba wani dalilin da ya wuce wannan ba wanda zai iya kawo wani dalili tabbatacce daga sunna wanda ya goyi bayan abin da suke yi Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malai ce kalal amir san'ani fi subul salam babban malami al'amir san'ani shi sarki ne kama ce sarkin zazzo ya zama malami wanda yake karantar da addini da gaske al'amir san'ani shi sharhin littafin bulogul maram lokacin yana karantar da sunna a garinsu sun da samun matsaloli da malaman garin to baban shi sarki ne shi ya rima dan sarki kuma ya zama malam yana karantarwa su kuma malaman garin ba sa su kullum ana kai karan shi ana kai karan shi ran nan suna cikin kai kara sai sarki ya kwanta ya mutu sai aka ɗauko shi aka naɗa shi ne sarkin garin kun ga maganin kai kara ya yi ne shi ne malam mai fatawa kuma shi ne sarkin gari ina fatan mun fahimci wannan in ya zauna zai karantar da alawajizu ai dole talakawa su zo hmm. Allah ya shirya da mu tajizin farko shafi na 20 yace qala ibn rislan ibn rislan yace fa shar'iyyatu at-taswib ma hiya fil adhan al-awwal lil fajr inda aka tsara ayi asata sai ruminan naumi to kiran sallan farko ne na asuba li annahu li iqadhin na'im shi an yi shi ne saboda tada mai bacci wa amma al sani amma kiran sallah na biyu fa innahu ilamu bi dukhulil waqti wannan ana sanar da mutane lokacin sallah ya shiga ne wa du'a'un ila kuma ana kiran mutane zo sallah tattaro zo sallah ba wai tashi bacci ba shi kiran sallan farko na tada mutane daga bacci ne shi kuma wannan kira ne na a gargado a taho a zo a yi sallah kuna fahimtar wannan da ke ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace ya ce istihbabul azani fi awwal alwaqti a shari'a an fi son a kira sallah a farkon lokaci wa taqaddimuhu alaihi fil fajr amma kiran sallah kafin lokaci ya shiga wannan an tsara a yi ne a sallan asuba kadai amma sauran salloli to ana yi ne sai lokacin sallah ya shiga sannan ne za a yi za a kira sallah amma sallah asuba to ita ake kiran sallah kafin lokaci ya shiga Allah ya sa mu dace an jabir bin samra qala daga jabir dan samra yace kana bilal yu'adhdhinu idza zalati shamsu yace bilal shi ke kiran sallah lokacin da rana ke zawali la yahrumu kun gano wannan da kyau ko bai sakaci lokaci na yi to zai zo ya sallan bai rage komi na lafazin karan sallah cib da cib da karantar da shi yake zuwa yake yi sun malayu ƙimu sannan daga gama kiran sallah ba zai wobe ta da ya kama ba hatta ya kuroji ilaihin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har sai ya ga annabi ya fito fa'iza kharaja annabi na fitowa a kama hina ya rahu yana hango annabi ya taho kawai sai fara ya kama Ku gano wannan da kyau ko wani hadisi ma ne ce ingantacce ne al'imam abu dauda ya fitar da shi albaniya inganta shi a lamba na 503 kuma wannan lafazin hadisin muslim ma da abu dauda duka sun fitar da shi wa ma'ana la ya haramu ai la ya turku shi min alfazi zakara ya fi nailil lautar a shaukani fi nailil lautar muhammad ibn al-ashaukani shi wancan fasfaran cikin nil lawata wa an ibn umara radiyallahu anhuma annan an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi yace inna bilalan yu'azzinu bilailin bilal shine wanda yake kiran sallah da dare fakulu wa sharabu idan bilal ya kira sallah ku ci ku sha ka'ida kenan in an kira sallan farko ko to jinkiri ake mai tsawo yanda wanda ke cin abinci zai tasa abincin shi ya ci ya koshi ya sha ruwa ya natsu akalla ba kasar ba in za a ware ma mai cin abinci ya ci abinci ya sha ruwa na sahur zai minti nawa hmm? a ce akalla minti sha nawa sha biyar minti talatin dai ai ba kina gidan yaro ba ne da za a ce ci da sauri kada kwace kwanan a natse ce mutum ba a bashi minti talatin sannan a hadisi za mu zo mu ja babin da ke bayani kan azumi tazaran kiran sallah na biyu da gama sahur aƙalla akwai karanta aya hamsin aƙalla ce nan akwai wajen minti goma ko minti sha biyar aƙalla dai kiran sallah na ɗaya kafin a kira na biyu ana son mafi ƙaranci a samun minti arba'in ko minti arba'in da biyar kun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa dace to shine sai yake cewa hatta yu'azzina ibn ummi maktumin har sai ibn ummi maktum ya zo ya kira kun gano wannan da kyau ku a wani ruwaya aka ce fa innahu la yanadi shi ibn ummi ba baya zuwa ya kira sallah hatta na, lahu asbahata asbahata har sai an zo an ce mashi asbata ya asbata ya sannan ne zai saboda shi rajulan a'ama mutum ne makahu Allah ya sa mu dace wannan hadisi ma ya ce bukhari da muslim suka fitar da shi al-imam al-bukhari ya fitar da shi a juz'i na biyu shafi na 104 lamba hadisi na 622 muslim ya fitar da shi a juz'i na biyu a shafi na 80 da 38 da shafi na 768 a lamba hadisi na 1000 da casa'in da biyu Allah ya saka masu da alkhairi malai ya ce wa kada bayyana nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alhikmata min taqdimil azan fil fajr ala alwaqt annabi da kanshi ya bayyana hikiman da ta sa ya a gabatar da kiran sallan asuba tun kafin lokacin asuban ya shiga annabi ya faɗi hikiman me yasa bi qaulihi da yace la yamna anna ahadukum azanu bilalin kada ɗaya daga cikin ku kiran sallan bilal ya hana shi min suhurihi sahur din shi fa innahu yu'azzinu da yana kiran sallah aw qala yunadi yana kiran sallah ne bilailin cikin dare liyar ji'a qa'imakum da wanda yake sallan dare in yaji kiran sallan bilal sai marmada ya katse dan ya dan abin da zai ci dan ya san ana dab da asuba wa yunabbiha na'imakum wanda kuma yake bacci sai a fadakar da shi ya tashi ya kintsaye sahur shikenan in ya zama daga kiran sallah na farko an kira sallah na biyu a jere wannan hikima an same ta ashe ba ma'ana hadisin ba kenan yasa in mutum bai tsaya ya fahimci sakon da yake a cikin sunna daidai ba zai zo ta fassara yana kurakurai ko bayan da za yi kuskuren shi a ɗauke shi a gina a matsayin addini allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu wannan hadisi bukhari da muslim ne suka rawaito shi mala ya ce ma yi kalu inda sama'il azani wal ikama ya ke son wanda yake sauraron kiran sallah da ya kama ya rika faɗi sanda ake kiran sallah da ya kama kowa kawai dai ana kiran sallah ana ikama suke shiga da hira ko ana kiran sallah ana ikama suke jaba ki suke shiru akwai abin da ake son ki rika faɗi sanda ake kiran sallah da kama mala ya ce yustahabbu liman sami al azan an so ga duk wanda ya jiyo kiran sallah wal iqama ko yake jin iqama an ya kula misla ma ya kula al muazzin ya rika faɗin kwatankwacin abin da ladan yake faɗi kun ga wannan ba shiru ake yi ba an abi sa'idin annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala daga abu sa'id yace annabi ya ce idza sami'tumun nida duk sanda kuka jo kiran sallah fa misla ma yaqulu al muazzin mu rika faɗin kwatankwacin abin da mai kiran sallah yake faɗi kun gano wannan wannan umarnin ya isa ga duk wanda yake son annabi kuma yake son ladan da za a zuwa a faɗi idan ladan na kiran sallah in kika ji komai kike ki bari in ana hira a shiru in ana sawar rediyo a kashe in an kunna tv a kashe in ana bacci a tashi in an kishinge da an shigala a ku sai a rika faɗin kwatankwacin abin da ladan yake fadi an gane wannan da kyau ku mala ya ce an umar bin al-khattab radiyallahu anhu qala daga umar dan khattab Allah madaukin sarki ya kara mashi yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce idza qala al-mu'azzin idan ladan ya ce Allahu akbar Allahu akbar qala ahadukum ɗayanku da ke sauraron kiran sallar ladin shi ma ce Allahu akbar Allahu akbar sun maƙala sannan ladin ya ce ashadu Allah ilaha illallah ƙala ɗaya daga cikinku da ke sauraron kiran sallar ladin shi ma ce ashadu Allah ilaha illallah sun maƙala sannan illadan ya ce ashadu anna muhammadan rasulullah ƙala ahadukum ƙala ɗaya daga cikinku da ke sauraron kiran sallar ladin shi na ce ashadu anna muhammadan rasulullah sun maƙala sannan in ladin ya ce hayya alasala ƙala ɗaya daga cikinku da ke tsarin kiran sallar ladin ya ce la haula wala kowata illa billah sun maƙala sannan in ladin ya ce hayya alalfala ƙala ɗaya daga cikinku da ke tsarin kiran sallar ladin ya ce la haula wala kowata illa billah sun maƙala sannan in ladin ya ce Allahu akbar Allahu akbar qala ɗaya daga cikin ku ke sauran kiran sallar ya ce Allahu akbar Allahu akbar thumma qala sannan illa din yace la ilaha illa Allah qala ɗaya daga cikin ku ke sauran kiran sallar ladan yace la ilaha illa Allah min qalbihi wannan ya ɗarsa su tabbas haka imanin shi ke tun daga baki har zuci da halal janna annabi ce wannan ya shiga aljanna ya gama don Allah yar uwa ga kofan aljanna buɗe sanda ake kiran sallah ki je ki taba gammiya ki ta biye biye kina kama kani shin la ilaha illallah kin gazgata ta aranki eh magana ya kare illa dan yazo kiran sallah ki na tsaki ba har zuwa karshe kina kaiwa karshe an baki tikiti yanzu wannan daga annabi ne kun fahimci wannan da kyau ko wannan kai tsaye ne kawai manzon Allah ne baki wannan garanti ne to da mene ku ya bata wa kanku lokaci amma da yake shedan makiri ne sanda ana kiran sallah sai ce kina kallon fim sai ce kina sauraron rediyo sai ce kina ansa waya sai ce kin gaji sai ce akwai sauran salloli sai ce ya da zama kin yi sai ce kin manta zai kawo miki shigantaka iri-iri sai ya tabbatar da a wannan lokacin aljannan baki same ta ba mai yiwa sauran minti uku ki mutu in daga lokacin a riga an rubuta ke yar aljanna kina mutuwa ba kawai aljanna za ki wuce kai tsaye take da matsala annabi ne ya faɗa yanzu wannan garanti ne to za a je kira sallar la'asar nan da yan mintoci masu rabo sa da barbafa Allah ka sa muna ciki wani hadisi ingantacce ne yi takrijin shi a baya kaɗan kamar ƙalin misalin ma ya ƙulul mu'azzin duk mutumin da ya faɗi kwatankwacin da abin da lada yake faɗi na kiran sallah au qala inda yi ni, wajen hayya ala sala da hayya ala fala mutum na da zaɓin ko dai ce la haula wala quwwata illa billah kun gano wannan ko kuma ya faɗe su ya ce hayya ala sala hayya ala sala ala fala hayya ala fala kamar yadda Ladin ya faɗi au jama'a bainal ala wal ko kuma illa din yace hayya ala sala sai ce hayya ala sala la hawla wala quwwata illa billah hayya ala sala ce hayya ala sala la hawla wala quwwata illa billah hayya ala fala ce hayya ala fala la hawla wala quwwata illa billah hayya ala fala ce hayya ala fala la hawla wala quwwata illa billah wasu malamai suka ce abinda ake nufi au jama'a bai bainihima kenan wasu kuma suka ce in ce hayya ala sala zaki ce hayya ala sala hayya ala sala zaki ce hayya ala sala hayya ala al fala ce la hawla wala quwwata illa billah hayya ala al fala ce la hawla wala quwwata illa billah kin kin hada ko kuma yace hayya ala sala ce hayya ala sala hayya ala sala ce la hawla wala quwwata illa billah hayya ala al fala ce hayya ala fala hayya ala al fala la hawla wala quwwata illa kin kin hada kenan ko to shi ma duk wanda kike fakara asaba insha Allah wala ce kin ni dace da iznin Allah fa iza faraga al muazzin min al azan illa dan ya kare kiran sallah awal iqama ko kuma ya kare iqama wa ajabahu sami'u mai sauraron kiran sallah ya ansa mai qala ba'da al faragi ma ya'ti fil hadithaini ya faɗa abin da zai zo nan gaba cikin waɗannan hadisai guda biyu hadisin farko an abdullahi bin amrin annahu sami annabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kolo abladan amru ya ce ya ji annabi yana cewa idan sami itimul mu'azzinu wa idan sami itimul mu'azzina duk sanda kuka jola dan fa kolo misla ma ya kolo ku riga faɗin kwatankwacin abin da yake faɗi sun masallo alayya sannan sai ku yi man salati in an gama kiran sallah kika ce la ilaha illallah kina rufe baki zai ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid kun gano wannan da kyau ko to in kin gama wannan tsaf kin ma annabi salati fa innahu man salla alayya salatan domin duk wanda ya man salla salati ɗaya tak sallallahu biha alaihi asharan Allah zai mai salati goma kin ga aljanna ta an baki tikiti ki shige sannan kuma Allah zai maki salati nawa kin san yawan salatin Allah kin san yawan ladan salatin Allah kin san sakamakon salatin Allah to za miki salati goma duk kiran sallah in kin bikin yi summa sallallahu aliyal wasila sannan sai ku roƙa man Allah madaukin sarki alwasila mun gano wannan da kyau ku ana gama sai ki roƙan man Allah madaukin sarki alwasila yace fa innaha manzilatun fil janna ita wannan wasila din wani matsayi ne ko ko wani gida ne ko ko wani zango ne ko ko wajen zama ne ko wani daraja ne a cikin aljanna kun gano wannan da kyau ku la yambagi la tambage illa li abdin min ibadillah wannan matsayi bai dace kowa ya same shi ba sai wani bawa daya daga cikin bayan Allah wa arju an akuna ana huwa annabi ya ce ina fatan in zamani ne wannan bawa faman sa'ala liyal wasilata duk wanda ya roka min wannan wasila halal lahu ash-shafa'a ceto na to ta tabbata akan shi abu nawa abu uku aljanna salatin Allah sai ku ce cetan manzan Allah daga an zakiran sallah kin roƙan ma annabi salati kin mai kin roƙan mai wasila kawai zaki shige cikin cetan annabi sai sa duk wanda yazo yace zo ki shiga aljihu zai ce na shiga na annaba dazu kun gano wannan saboda annabi na roƙan mai wasila kuma an ce zan shiga cetan shi kai kuma rike na ka ban su خلاص Allah ya tsare mana imanin wannan hadisi ingantacce ne albani ya inganta cikin irwa'ul galil lamba hadisi na 243 al-imam al-bukhari da abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah da sun fitar da wannan hadisin an jabirin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala daga jabir yace annabi ya ce man qala hina yasma'un nida' duk wanda ya faɗi sanda yake jin kiran sallah Allahumma rabba hadhihi da'awati tamma yace ya Allah ubangijin wannan kira cikakke was salatul qa'ima da wannan sallah da aka tsaida ta ati muhammad lil wasilati wal fadila Allah ka baiwa muhammadu wasila ka mai falala wa ba'asu maqaman mahmudan alladhi wa'ata Allah ka tsaida shi a matsayin da Allah madaukin sarki kai mai alkawari annabi ya ce halab lahu shafa'ati yawmal qiyama shikenan magana ya kare ceto ya tabbata annabi zai cece ki kina yin wannan amma tsakaninki da Allah wayyo sharabanki da ke ma annabi wannan hmm tsakaninki da Allah yo sharabanki ana kiran sallah ki bi kina gamawa aljanna ki salati Allah ya maki goma ki roƙon ma annabi wasila a saki cikin ceton shi kuma kika rasa fa'idatun ma da ci ga wata fa'ida yastahabbu lil muslimi al iksar min addu'a an so musulmi ya yawaita addu'a bainal azami wal iqama tsakanin kiran sallah da kuma iqama fa inna addu'a hina izin mustajab domin addu'a wannan lokaci to ana karbanta kun ji ba idan an gama kiran sallah kafin a zo a ta da ya kama duk addu'an da kika roƙi Allah nan wajen Allah madaukin sarki ya karba to amma baiwar Allah dan Allah mai damuwanki hmm yake ki, kina da bukatu yar aljanna wanda za a mata salati goma wacce za ta shige cikin cetan manzan Allah kina da bukatu a duniya sun ishe ki ba ke roƙa ba amma ba duk wannan fa watsar falala na aljanna salati wa ne ne wa sai baki shirka in kina shirka kina zuwa ju gidan boka to katuwar mushrika ce ki sai dai ma kawai kina an ki ƙara fusa ta Allah kin ji ɗaya kenan na biyu sai baki a bid'a ta kafirta ki ki sani kakki je kina aikata laifuffuka miyagu da Allah ke fushi da masu yin su kuma ki je kina hora hancin cewa ai kina yin kaza ki hankali ai shi zunubi mugun abu ne zunubi criminal ne in ya shigo cikin ayyukan ki ya ga lada sai ta ci ya ta ci sai gan shi ai huke ki haka zunubi yake shi zunubi mugu ne Qur'an wannan ya kulul hasanat cinye ladan mutum yake kamata a kulun narul khatam kamar yadda wuta ke cin kirare haka zunubi ke cin lada zagin jela yara kina tani kira da buhu shida zunubi ya cinye hudu tun gano wannan da kyau ko ya cinye hudu ke gangi da buhu biyu kuma ga ki da buhu sittin na tsiya hmm. la gafarta mana laifuffukanmu an anas radiyallahu anhu kala daga anas Allah ya kara mashi yarda ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nabi ce addu'a la yuraddu bainal adhan wal iqama ita addu'a ba a maida ta duk addu'an da mutum ne bayan kiran sallah zuwa iqama to wannan ba a zubar da ita Allah ya karba in ma baki ga biyan bukata yanzu ba ko ki jira ana tafi shi sa kakwai sakaci ku rika zuba addu'o'i kuna zuba bukatu kuna miƙa mai abin yana da shi da yawa ya ce da na farko da na ƙarshe aljanu da mutane za su taru kowa ya faɗi bukatan shi a yi mashi ya ce wallahi ba za a rage abin da ke wajen Allah ba sai kamar a sa allura a teku a fito da ita akwai abin da allura nan ta rage ko ya mun bakin ke ma ta rage shi zan kina da bukata ki gaya ma Allah bukatan ki ko me kake roƙi kina ce ma Allah ah, Allah dai ka san bukata na wasa kike kenan gaya ma Allah zaki bukatan ki karara Allah ka san ina son su jaraba Allah ka san ina son samu aiki Allah ka san ina son mijina ya riga bani kuɗi cefane da yawa duk irin waɗannan sai ki faɗi Allah madauki sarki ya samu dace duk magana aiki da za a faɗi ba ruwan ku in ba maganar kuɗin cefane ake son ya kauri ba Wani hadisi ingantacci na albaniya inganta shi a sahih na sunan abi dauda a lamba na 489 ma yustahabbu lil muazzin malicin me aka so mai karan sallah yayi akwai wasu ayyuka na mustahabbai da aka ɗaura maladan ake son ya kula da su mala ya ɗauka waɗannan bayanai ne a cikin fiƙewar sunna a shafi na 99 a juz'in farko yace yustahabbu lil mu'azzin an yattasifa bi sifatil atiya ana son mai kiran sallah ya siffanto da sufofi masu zuwa nan kun sa musulunci ko duk abin da za a ba mutum a ce yayi ko sai an faɗi sufofin shi ba kun gano wannan da ku yana sauka akan wannan siffan ko Allah ya samu matsala yana sauka akan shi to bar ku ji ladan za mu ji siffofin liman za mu ji siffofin miji siffofin macen aure ta kwarai sai ya magana kan siffofin shugaba siffofin waɗanda ake shugabanta siffofin malami mai fatawa siffofin waɗanda za su fatawa kowa sai an faɗi siffan yadda ake son ya zama fa a musulunci bayan abu da ka ko kawai mutum ya tsara a bai gudanar da su haka kawai a musulunci ba a wannan komi yana tafiya ne a bisa tsari Allah ka sa mu dace na farko an yabtagiye bi azanihi waje Allah ana son duk wanda zai kira sallah to ya nemi yardan Allah madaukin sarki ta hanyar kiran sallar nan nashi fala ya akhuru alaihi ajran kar ya matsa cewa sai an yanka mai wani albashi ana biyan shi ayani ne ladan ya kamata a ce ana man wasu hidindimu to don Allah ka ce yayi kar ya nemi yardan wani abu فعن عثمان بن أبي ya rasu قلت يا رسول الله عثمان بن Allah iji يتي يا من زن الله اجعلني إمام قومي كسن يعني إن زمن الإمام أنقوم قال سيا النبي أنت إمامهم جيكا na naɗa ka kai ne limaminsu waktadi bi abu'atihim amma in ka zo limanci to ka rika lura da wanda ya fi kowa rauni a cikinsu mana kar ka rika masa sallah mai tsawo da za ka wahalar ka gajiyar da su ka bi mafi rauni daga cikinsu kai sallah gwargwadon abin da zai iya jurewa wattakhiz mu'azzinan kuma ka ɗauki ladan wanda zai raka maka kiran sallah la hudu ala azanihi ajaran wanda ba zai ci a biya shi ladan kiran sallan shi ba kun gano wannan ladan wanda kawai shi don Allah zai bai ma tunanin ai mai wani abu in dai an yi zai karba amma in ba a yi ba to kuma ba zai ci a yi ba to haka ake san ladan ya siffantu da siffan yana kiran sallah lillahi ne kadai wannan hadisi albaniya inganta shi a sahih na sunan abi dauda a lambar hadisi na 497 na biyu an ya kuna tsahiran min alhadasai ana sallah dan in zai kira ya zama yana da tsarkin hadasi bai da janaba sannan kuma yana da alola lima marra fi ma yustahabbu lahul malice saboda abubuwan da aka gabatar a baya ana son idan mutum zai yi wasu ayyuka da makaranta su a baya a lula to kiran sallah na daga ciki kun gano wannan da ke ko mustahabbi ne amma da mutum kiran sallah za ta kama shi bai da alola zai iya kiran sallah ko bai da alola? zai iya yi shi in yi kiran sallah kiran sallah ya yi eh, kiran sallah ya yi a ya yi laifi ya kira sallah ba alola a bai yi laifi ba amma ya yi abin da ba haka aka so ba na uku an ya kuna ka'iman ana sallah don zai kira sallah kira a tsaye mustaqbil alqibla yana mai fuskantar alqibla qala ibn al abubakar ibn al-munzir yace al-ijma'u ala anna al-qiyama fil azan min as-sunnah duk malamai sun hada kan yin kiran sallah a tsaye wannan yana daga cikin sunna annahu ablagu fi sama wannan zai fi kaiwa matuƙa wajen isar da masu sauraron kiran sallar su ji daga nesa wa mina min sunna an yastaqbil al alkebla kuma yana daga cikin sunna ladan in zai kira sallah to ya fuskanci alkebla qibla fil azan yayin kiran sallan shi wa zalika anna muazzini rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dilla da nan annabi kanu yu'azzinuna mustaqbil al in za su kira sallah suna fuskantar al ne ba a san mutum ya kalli wani waje amma da zai zama masallaci na gefe ɗaya su kuma inda mutane suke suna can wani gefe daya sai koma ya kalli inda suka sai kira sallah don su ji kiran sallan ya yi ya yi amma ya yi makaruhi allah shiryar da na hudu an yalta fita bin ra'asihi wa unukihi yaminan inda kaulihi ana san ladan in ya zo ya rika juya wuyan shi dama da hagu in ya zo hayya ala sala hayi!" kun gano wannan da kyau ko ya biya dama duka biyan. hayya ala sola hayya ala sola sai juya shimalan inda kauli hayya ala fala hayya ala fala ba hayya ala sola hayya ala sola hayya ala fala hayya wannan aikin ga ya za ka yi shi <laughs> daidai ba ya yi kuskure <laughs> Allah ya samu dace in ya ga kiran sallan ta yi ta yi amma kyauta ba wani abi juhaifa abu juhaifa ya ce an na hora a bilalan yau azin ya ga bilal yana kiran sallah ƙala faja'altu a fahu ya ce sai na rika bibiyan bakin shi hahuna wa hahuna in yi nan yi nan bi azani in yana kiran sallah in ya karkata ya kalli ma in bi shi in ya karkato ni ma in bi shi ina faɗin abin da yake faɗi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi na biyar wa an yi da kila isba'aihi fi udhnayhi ana son ya shigar da hanna ya shi a cikin kunnuwan shi da kauli abi haifa sau da magana abu haifa ra'aytu bilalan yu'azzinu na ga bilal yana kiran sallah wa duru yana kadawa dama da hagu wa tibi ufahu hahuna wa hahuna in yi nan in bi in fadi in yi nan nima in bi in fadi wa isba'ahu fi uzunaihi ya tsin waɗannan ya toshe kunnuwan shaka da su kun gano wannan da kyau ku ba cikin kunna yake sa ba dan wannan abin da ake sosa kunni da shi na gefe shi ake dannewa haka sai mutum sai daina jin komi ina fatan kun gano wannan da kyau haka yake a ta yanda ake kiran sallah sai gala da ya sa hannu a nan ba haka yake ba wannan dan abin da ake sosa kunni da shi to shi ne ake toshe kunnin da shi haka Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan hadisi ingantacce ne albani ya inganta shi a sahih na sunan tirmidhi a lamba na 164 na ƙarshe mala ce an yarfa sautahu bin nida ana sallah da daga sauti sosai wajen kiran sallah da kaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sau da maganar annabi da ya ce 'Fa'innahu innahu la yasma'u mada sautin mu'azzini ba abin da zai ji iyakan inda sautin mai kiran sallah zai kai jinnin wala insun aljani ko mutum wala she'un ko takarda ko yayi ko ƙasa ko tsakokkuma ko kaji ko tantabaru ko fara ko tsinaka ko maciji ko kunama kis alahaza ko ma menene illa shahida lahu yawmal qiyama face sun shaide shi ran tashin alkiyama wai ladan yana da shaidu kuwa Allah ka sa mu dace wannan hadisi albani ya inganta shi a sunan na annasai a lamba hadisi na 625 allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu za mu saurara a nan sai allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba muke cewa allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum